Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Yayin da mutane suka raja'a wajen sukar 'yan kasuwa kan hauhawar farashin kayan masarufi, masana na cewar jaki ake bari ana dukan taiki. domin an mance da kamfanonin da suke ta ƙara kuɗin kaya suna jibgar 'yan kasuwa. Unguwanni da dama ne a jihar Kano ke shirya addoyin alƙunuti domin neman agajin mahalicci kan halin tsadar rayuwa da ake ciki. Wata baiwar Allah ta koka bisa yadda wani direban kurkura ya take mijinta wanda ya sanadiyar rasuwarsa kuma ta ce kafin hatsarin ma sai da ya barazanar zai tatsile shi. Karan wani kwara mai sile ya yi yaga ya da 'yar aikin gidansa a nan sharaɗa. Waɗannan duka da ma wasu ƙarin labaran suna nan tafi a cikin shirin inda ranka na wannan lokaci. Sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa. Jama'a Assalamu alaikum barkan mu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka wanda masu salon magana kan ce kasha sha kallo. Kamar yadda kowa ya sani dai yanzu ba sai an faɗa ba yunwa ta sami gindin zama a galiban mutane yawancin mutane fafutuka suke ta abin da za su ci Ka ga mutum da 'ya'ya amma kuɗin da yake samu ba sa isassa yadda zai ba su abinci ya biya musu kuɗin makaranta wannan matsala dai ta faru ne tun bayan lokacin da shugaban ƙasa ya ayyana cire tallafin man fetur daga nan kuma ya saki dala ta yi wa kanta farashi wannan ya sa birkin dalar ya tsinke domin komai ya yi tsada To amma abin mamaki da yake neman ƙara jefa mutane cikin wata masifar ta daban shine yadda ake mancewa da waɗancan matakai na gwamnati ana jirga laifi akan 'yan kasuwa waɗanda yawancinsu ba su wuce 'yan amshin shata ba domin kaya suke saya daga kamfani su ɗora riba a irin wannan lokaci kuma da kullun kaya suke hawa dole ɗan kasuwa ya yi ƙari idan shi ma gurin sayar da kaya sun masa ƙarin tunda dai ai shi ma sai wayayi Ko da yake ba za a rasa 'yan kasuwa masu ɓoye kaya don su yi tsada su ci muguwar riba ba, amma galiban 'yan kasuwar da ake gani tamkar fa kallon kitse ake yi wa rogo. Da yawan mutane ma na cewar ai 'yan kasuwar suna ɓoye kaya a rumbu. To amma wani ɗan kasuwa da muka zanta da shi ya ce ba sa jin daɗin irin wannan yanayi. domin al'umma na musu kallon marasa tausayi amma idan har za a bi gaskiya ai kamata ya a duba sababin wannan tsadar shin ba gwamnati ce ta saki dala ba wani abu da ke kama da ana barin jaki ana dukan taiki shine kamfanin da ke sarrafa kaya kullum ƙari suke yi wa 'yan kasuwa amma me yasa komai ya taho sai dai ya tsaya kawai akan 'yan kasuwar shin wai me yasa ma kullum 'yan kasuwar kawai ake yi wa kallon hadarin kaji wannan ɗan kasuwa ya bayyana cewa akwai wani ɗan kasuwa da ake kira alhaji ɗan gongola wanda ɗan kasuwa ne mai jari wanda kuma ke da yawan kaya amma su da dama yana sayan kaya akan farashi kuma idan ya je ɗauka kamfani sukan ƙara masa. Wannan ɗan kasuwa ya ce ko a makon jiya ma Alhaji ɗan gongolan sai da ya karya farashin kayansa amma da wuya ka ji mutane sun faɗa. Abin da kawai ake yi shine da dai ai shi a tajiri ne mai arziki don haka duk sanda kaya ya tsada sunansa kawai ake kira. Shin ina kamfanoni irin su buwa da ɗangote? Ina kuma sauran kamfanonin da suke yin kaya su sayarwa da 'yan kasuwar? Akwai hujjoji na kamfanoni waɗanda a mako guda suka yi wa 'yan kasuwar ƙarin kuɗi har sau uku. Shin idan an yi ƙari ga ɗan kasuwa shi kuma me ya kamata ya yi? Akwai kamfanonin shinkafa da na sukari da sauransu dukkaninsu a kullum cikin ƙarin farashi suke amma zai wuya ka ji an ambace su an ce musu Allah wadai sai dai kawai 'yan kasuwar da suke saya daga hannunsu. masana dai na cewar matukar muka yi sakaci aka haɗa mu da 'yan kasuwa suka yi fushi suka rufe shagunansu to fa za a afka cikin wata sabuwar rigimar ta daban. Da yawan 'yan kasuwa dai na cewar kulɓa ce ke ɓarna amma sai a ce jaɓaci. Ba sauraro za mu jingine wannan nazari a nan sai ko a tara ashirin mu na gaba. Rediyon Freedom na Kano, na ga suna yin aiki, aiki ke dan tallaka. Ina sarakuna rakin aiki Yawwa! Su kuwa mutanen gari tuni sun miƙa lamarinsu ga Allah ta'ala wajen shirya addu'o'i na neman agajin mahalicci bisa wannan waƙi'a da ake ciki. Wakiliyar mu Aisha Abubakar mai agogo ta haɗa mana rahoto akan wasu wurare da suka shirya addu'o'in alƙunuti. Mazauna unguwar ta sheka da kewayenta sun gudanar da sallar alkunis domin neman ɗaukin bai duka kan halin matsin da ake ciki. Malam Alkasim Sulaiman shine ya jagoranci sallar ya bayyana cewar dole ne su nemi ɗauki a wajen Allah. Manzon Allah salama ya sanar da mu a hadisi cewa in bala'i ya bala'i to mu koma ga sallah mu gaya Allah ku kanmu zai yaye mana. Shi sa muka sanar da 'yan uwa musulmi na sheka da kewayenta mu zo mu tare mu sallah. Su ma wasu mutane da suka halarci sallar alkunus sun bayyana kyakkyawan fatansu. Magana ta gaskiya a da muna iya siyan abinci amma a yanzu ba ma iyawa saboda sakamakon tsada ta yi yawa kuma samu ya yi ƙasa. Abin da ya sa na halarci zuwa wannan addu'o'i da aka yi a cikin wannan ibadar sallah da aka yi saboda mu samu rangwame da sauki wajen ubangijinmu. A hannu guda su ma al'ummar unguwar Darmanawa da ke makwabtaka da Sheka sun gudanar da tasu sallar alkunus domin neman agajin mai duka kan tsadar rayuwa da hauhawar farashi. limamin yankin Malam Auwalu Maji Daɗi shine ya gabatar da sallar. Abin da ya ji mu muka shirya wannan addu'a saboda yanayin halin da muke ciki a rayuwa. Mu ba za mu fito mu zanga-zanga ba a matsayin mu na almajirai sai dai mu fito mu gaya wa Allah. Mun gayyato limaman Juma'a da makarantun Islamiyu da yawa daga ko ina dan muka zo muka yi sallah raka'a biyu muka yi addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana mafita bisa halin da ake ciki na yunwa da kunci a rayuwa. Su ma mu sun yi ƙarin haske. Halin rayuwa da ake ciki sakamakon irin wannan itila'i da Allah ya jarabce mu da shi bayan da mu koma sai wajen Allah subhanahu wataala Gini muka kai kukan mu wajen ubangiji Allah ka biya mana bukatun mu al'ummar ƙasar nan dai na fatan ganin komai ya koma daidai to Allah ya mana maganin abin da ya fi karfin mu to a mutane ke kuka bisa yadda tsadar rayuwa ke gwalgwala su ita kuwa wata mata kuka take da tsohon mijinta wanda ta ce ya zame mata karfan kafa tun bayan lokacin da ta aure shi bayan rasuwar mijinta na fari. matar ta ce mijin nata yana tayanta sarifi da dukiyar marayu kuma ta rasa inda za ta kai kukanta balle ya share mata hawaye a saboda haka ne take roƙon kwamishinan shari'a na jihar kano da kuma shugaban hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano barista muhi magajiri mun gado da su taimakawa marayu wajen ƙwato mata haƙƙinta ta ce yanzu haka ma an sayar da wani filin marayun kuma wanda aka sayarwa ya yi gini kuma gashi takardun suna hannunta Don haka take cewa ta ma rasa inda za ta sa ranta. abin da ya shigo da ni filin inda ranka filin wareniya ta ce mijina je ya sayar ba da yawuna ba ya je ya dauka ya sayar shine nake roƙon mahukunta dan Allah dan annabi su taimake mu su karba wareniyan nan filin ta ina roƙon Anthony Janar da muhi dan Allah dan annabi su taimaka su karba wareniyar nan filin ta to akan wannan batu mun yi kokari ji daga bakin tsohon mijin nata domin jin hanzarinsa akan wannan korafi amma abin ya ci tura sai dai za mu ci gaba da nema Allah ya sa neman rabu ne. Daga unguwar Sharda kuma kwanar ganduje wani kare ne ya yaga da wata mace da ke aikatau a gidan wani kwara. Wakilinmu Yakubu Musa Kanwa yana da cikakken labarin. Lamarin ya faru ne a unguwar Sharaɗa kwanar ganduje inda wata matashiya da ke aiki a gidan wani kwara ta gamu da tsautsayi a lokacin da take ƙoƙarin shiga wanka. Inda ta sami labarin wani murgujejen karen bature ya ɗauke mata sabulu inda nan ne ta tattaki har zuwa ɗakin karen domin ƙwato sabulinta. Nan ne karen fa ya far mata ya cicije ta, shi ma mamallakin wannan kare ya ce ya yi mamakin saɓanin da aka samu tsakanin 'yar aikin da karen. Saboda ita ce take bashi abinci da ma sauran kulawa, kamar yadda ya bayyana sai dai bai yarda an naɗi muryarsa ba. To amma wannan maganar a yanzu tana gaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam inda matashiyar take neman naira miliyan goma domin ci gaba da kula da lafiyarta kwamarar gambo madaki da ke zaman shugaban kungiyar ya ce tuni suka ba da umarnin kai ta asibitin gwamnati domin duba lafiyarta ina daga bisani za su duba yiwuwar matakin da ya kamata a ɗauka. su waɗanda suka kawo korafi da wanda ake korafi muka samu bayanansu na sasanta kansu wanda ba cutarwa to sai mi wanda kuma muka gaba zai yiwu ba ba hakinsa sai a kai shi gaba da alama da ya matashiyar ta shiga cikin yanayi mawuyaci biyo bayan cizon da karen yi mata lamarin da ya shafi kanta da hannu da sauran sassan jikinta to Allah ya kiyaye na gaba ba sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan freedom radio muryar jama'a to madalla yanzu kuwa sai yankin hausawa masallacin murtala inda wasu mahara suka yi dikaƙe cikin dare a zatansu wai wasu kaya da aka kawo domin gyaran masallacin wata dukiya ce ta musamman har ma sun nakasta mai gadi wakilin aminu abdu Kano noma ya halarci gunga kuma rahotonsa Lamarin da ya faru da talatin dare inda ake zargin wasu mugun mutane dauke da makamai sun yi darar miki a masallacin Murtala tare da ritsa mai gadin da ke wani bangare na masallacin. Kuma ana zargin sun shigo ne domin kwashe wasu kayayyakin aikin da gwamnati ta kawo domin gyara masallacin. Amma ana zargin sun ɗauka wasu kuɗaɗe ne a cikin kwalaye hakan yasa suka biyo domin tafiya da su shi kuma ya ki amincewa da bukatar su hakan yasa ake zargin sun jikata shi har ma suka karya shi a kafa kamar yadda yau filin inda ranka bayani gani ne an haske ni da fitila kawai sai na ga mutane suna ta haurowa da makamai sai shugaban nasu ya ce a ɗauko ni sai na fita da gudu suka bi ni ɗayan da ya samu me ya doka min kawai na tafi zan haɗu sai ji ne ɗayan ya taho daman da kokar haka kawai sai ya ɓalla ni. haka kuma ya rigi gwamnati ta duba halin da ya tsinci kansa kasancewa yana cikin mawuyacin hali. ni da yanzu dai abin da nake nema gani da yara shine nake roƙon al'umma da kuma mai girma gwamna ya tausaya shigo wannan abin. domin a taimake ni. Da yake magana tana gaban 'yan sandan sheka hakan ya sa maka tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa amma ya ce zai bincika. To Allah ya shiga tsakanin nagar da mugu. Yayin da ake fama da abin da za a ci rayuwa kuma na ci gaba da taɓarɓarewa al'umma a irin wannan lokaci ne ake da tsananin buƙatar tallafi. Dr. Ibrahim Garba guda ne daga cikin mashawartan gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf. kuma ɗan kwankwasiya ne na gidi da ke kuma yi mata biyayya sau da ƙafa tun bayan da ya ci gajiyar tallafin karatu zuwa ƙasashen waje zamanin mulkin dr rabi musa kwankwaso tun bayan dawowarsa ne ya ƙudura aniyar tallafa wa ɗalibai da sauran jama'a albarkacin waccan gajiya da ya ci kuma tun wancan lokaci duk shekara yake yin hidima musamman a irin wannan lokaci da ɗalibai ke yin jarrabawar shiga jami'a wato jam. sama da ɗalibai ɗari ne suka amfana da wannan tallafi na Dr. Ibrahim Garba. Har ma wasu ke cewar ya yi musu haji ya kuma yi musu umara. kan labaran abubakar gaskiya na farin ciki sosai tunda tun 2020 na yi exam ban samu damar jan ba sai yanzu da Allah ya kawo zainab sadi sai na ji daɗi Allah saka da alheri Allah ya kare shi sharrin makiya Za mu so da yin makaranta kuma ma muna so mu taimaka yan uwan mu shi ma Dr. Ibrahim Garba ya mana fashin baki kan wannan abin arzikin yana mai bayyana godiyarsa ga Allah ta'ala da ya bashi iko kuma ya ce zai ci gaba da yi daga nan har kwankwan bulu Ni dai a cikin rayuwata babu lokacin da nake zama cikin farin ciki kamar irin wannan lokaci, lokacin da nake ba da tallafi ga ɗalibai waɗanda suke tsananin bukata waɗanda kuma suke da ƙwazo iyaye ba su da shi da sauransu to ni ma kamar yadda Allah ya sa na taba amfana da wannan shi daga wurin jiniya da tarabi Musa fankwaso To Allah ya tabbatar da alkhairi. Ita kuwa hukumar Hizba su mame ta kai daga tsalle inda ta kamo mata ashirin da hudu masu zaman kansu ciki har da masu juna biyu da ake kyautata zaton cikuna ne na gabar alfatiya. Wakilinmu Yusuf Ala yana da cikakken bayanin. Asmaman da hukumar Hizbar dai ta kai ta samu kama mata ashirin da suka haɗar da masu juna biyu har ma da masu goyo da ake zargin su da yawan banza. Haka zalika hukumar ta ce ta kama ƙananan yara waɗanda suka baro jihohin zuwa nan Kano domin dai neman kuɗi ko ta halin kaka. Waɗansu da muka zanta da su sun bayyana mana cewar sun baro garuruwansu ne domin dai rufa wa kansu asiri. Suna zaman kansu suna da ɗaki suna zaman kansu. Gaskiya ran duk da wani dawa ta zan sami shekara biyu da wata shida. Kiyon ki nake wata uwar ɗaki na. take yi yin sana'ar shijabai da atamfofi haka zalika hukumar ta ce ta kama wata mata mai juna biyu da cikinta ya kai watanni takwas wadda ita ma aka kama ta a wannan kasuwa da yake zantawa da manema labarai makaddashin babban kwamandan hizba na jihar kano dr mujahidin aminuddin ya ce za su fara da sumaman nasu zuwa kasuwannin ƙauyuka musamman ma da daddare wasu daga cikinsu goyo ne ma da su jariri ne suke yawo da shi amma duk da haka suna zaman kansu akwai ɗakunan da suke amfani da su wanda suke abubuwan da bai kamata ba suke ajiye su so da yanzu har insha Allah har kauyuka za mu dinga zuwa har kasuwanni za mu dinga Dr. Mujahideen Din ya ce da zarar sun kammala bincike akan waɗannan matasa mata da suka kama da ma masu juna biyu to za su gurfanar da su a gaban alkali. To Allah ya kyauta. To nan kuma madadin masu sana'ar Interlock ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin shugabanta Alhaji Habibu Abubakar suna taya mai girma gwamnan Kano murna dangane da tabbatar da kujerarsa da kotun ƙoli ta yi da kuma yi masa addu'ar Allah ya taya shi riko da jagora akan wannan kujera amin. Ƙungiyar ta ce suna masu matuƙar godiya ga mai girma gwamna bisa albishir da ya yi musu na buɗe gyaran tituna, kamar yadda tsohuwar gwamnatin injiniya Rabi Musa Kwankwasa ta yi. Allah dai ya yi riko da hannunsa a cikin jagorancin wannan jiha tamu ta Kano mai albarka amin. sanarwa daga kakakin kungiya na jihar Kano Lawan Abdullahi Sani. Kafin mai sallama ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Awwal Muhammad ɗan shekara biyar kacal a duniya wanda ya gamu da lalura har ta kai an samu matsala a cikin mafitsararsa. Yanzu haka dai an fito masa da dubararsa waje a kan cikinsa ta nan da yake samu yana yin bayan gida da fitsari. Sannan kuma likitoci sun ce sai an biya naira miliyan shida domin yi masa aiki. a irin wannan lokaci ne muke mika kokon bararsa ga mai girma gwamnan jihar kano tun da kuɗi ne da suka yi yawa sun zama rigiji gabji domin ya kawo wannan bawan allah ɗauki da fatan wannan sako ya isa ga kunnan mai girma gwamna ko kuma wani da zai isar masa tunda dai mun ga ayyana taimakawa sai kuma takardar neman taimako ta wani bawan allah mai suna idris yahaya wanda shi kuma hukuntan asibitin kashi na dala ke neman naira miliyan biyu a hannunsa domin yi masa aiki shi ma ya ce ba shi da hali Haka kuma ga takardar neman taimako ta wata ɗaliba marainiya wacce ke neman naira dubu talatin na kuɗin registration da ake nema a hannunta a kwalejin ilimi ta legal da ke nan Kano. Wannan marainiya ta ce tana roƙo a duba Allah a ceci rayuwarta domin a shekararta ta ƙarshe take da fatan bayan Allah za ku taimaka. Daga daga kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ala Abdalla Aminu Abdu Baka Noma da kuma Yakubu Musa Kawwa. Abdulrahman Hamisu na Madina da taimakon Abdulrahman Ado Baba su ne suka sarrafa na'ura domin sada da ku. Samira Sa'ad Zakirai ta jagoranci shirin. Nasir Salisu Zango da na gabatar nake muku sallama salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.